kakakin rundunar sojojin saman najeriya air komodo ibi da ramola ya ce rundunar na binciken wannan zargi mai karfin gaske da aka yi wa jami'anta air komodo da ramola ya ce rundunar sojin saman najeriya ba za ta taba amincewa da rashin da'a ko yi wa 'yancin bil'adama karan tsaye ba daga jami'an nata a don haka idan bincike ya nuna cewar an sami jami'anta da laifi to tabbas za su yaba wa aya zaki Win Commander Musa Isa Salman wani masanin harkar sojin sama ne. Domin bincike zai nuna menene ya faru, tuwa ne suka aikata mene, sannan kuma shi kanshi binciken yakan ba da shawarar menene ya kamata a yi. Idan a ce duk shaidu sun tabbata waɗannan soji an same su da laifi, a ƙa'ida me ya kamata a yi musu? Na farko a matsayinka na soja dokokin ƙasa na kanka na farko kenan, sannan kuma akwai dokoki musamman na soja waɗanda ke tabbatar da gudanar da ayyukan soja. Saboda haka shi duk jami'in soja yana da uh, dokoki biyu ne ke kanshi so idan aka samu irin wannan ke aka tabbatar da cewa gaskiya ne saboda karfin zargin akan abin da ake ce ma court martial tuni dai lauyoyin kare yancin bil'adama irin su barista yakubu salabawa suka fara tsokaci wani abu da ya faru a sokoto na ba da gaskiyar kuma na tabbatar da cewa shi air marshal sadiq abubakar zai dauki mataki wanda yake zai zama da tasiri abin da muke ga mutane a koda yaushe muke faɗakar da mutane ko jiya mun je rundunar sojoji ta uku a nan plateau na maganar irin wannan karewa mutane yancin su da ake ke karkashin kundin tsarin mulki abin da ya kamata ke in irin wannan abu ya faru da farko shine magana ce ta 'yan sanda ba maganan ma soji shiga ciki ba yanzu matakin da muke so su dauka shine a yi bincike idan ta kama duk wanda yake da hannu a yi court kuma an yi abin da ya kamata a kai ma kotu ta civilian a kai a tabbatar da an dauki mataki na yadda za a iya daƙi irin wannan abin ya kara afkuwa nan gaba eh amma kana da ƙwarin gwiwa cewa ita rundunar sojan saman Najeriya za ta yi haka na tabbata za a haka tabbas sadiq abubakar zai dauki mataki tabbatar an yi gaskiya da adalci a din nan a cewar masanin tsaro farfesa muhammad tukur baba akwai buƙatar ake horar da jami'an tsaro akan yancin bil'adama ba su jami'an sojojin sama ko na ruwa ko na ƙasa ba are hada da yan sanda da duk jami'an tsaro ba wai lalle kawai waɗannan ba ya kamata su yi la'akari da cewa fa mutane fa zaune a cikin kunci sosai mutum da ke zaune a cikin kunci kuma komai na iya faruwa ban san me zai sa soja su je suna faɗa da civilia farar hula ga abubuwa da bai kai ya kawo ba a'a soja sun je sun ba wa mutane kashi don an wulakanta budurwansu soja sun harbi wani da sauransu ya kamata musu horo su tuna cewa irin fa wannan abin da zai ba za a bar su ci gaba ka ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria